يأتوك بكل ساحر عليم waɗannan da ka aika za su zo maka da dukkan ƙwararren mai sihiri gwani a sana'arsa daga garuruwa daban-daban.